Daga nan birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke magana wannan karo kan mitoci 24,41 da kuma 60. Mazauna jamhuriyar Nijar a kullum za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya murya arewa ko kuma VOA Africa zango na biyar Ana kuma kama mu a Alfa Radio da ke birnin Kumasi na kasar Ghana ko kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum yanzu ma alheri Grace Abdu ce tare da Hafsat ɗan mai soro daga nan birnin Washington DC muke farin cikin gabatar da shirin da ya kasance na karshe a yau. Kamar yadda muka sanar yau za mu so mu ji ra'ayoyin ku ne kan shawarar da gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari ta yanke na karrama Chief MKO Abiola mutumin da ake kyautata zaton shine ya lashe zaben da aka gudanar ranar 12 ga watan Yuni shekara ta 1993 da abokan takararsa a lokacin Baba Ganakin Gibe. Kamar kullum lambobi da za ku kira domin bayyana ra'ayoyi su ne shida biyar biyar kafin nan ga halin da duniya ta wuni. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Jami'an fadar shugaban Amurka ta White House sun ce a daren gobe talata ne shugaba Donald Trump zai baro Singapore bayan taron kolin nan na tarihi da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un. jami'an sun ce taron yana tafiya kamar yadda aka shirya amma kuma yana tafiya cikin sauri da ba a zata ba a can farko sanarwar ta white house ta ce gobe da safe ne shugaba trump da shugaba kim za su yi ganawarsu su kadai da juna tare da masu yi musu tafinta ko fassara kawai daga baya kuma a zo a yi babban taron da za a hada da mukarrabansu kamar sakataren harkokin waje mike pompeo da shugaban ma'aikatan fadar white house John Kelly da kuma mashawarci kan harkokin tsaro na Amurka John Bolton. Bayan an gama taron ne shugaba Trump zai yi wa manema labarai bayanin wainar da aka toya, sannan ya bar Singapore gobe da maraice. A da an ɗauka sai ranar Laraba ne Trump zai baro Singapore ɗin. yau da ake jajiberin taron shugaban amurka na ci gaba da jaddada cewa makasudi ɗaya suka saka a gabansu wannan kuwa shine ganin bayan ɗaukacin dukkan makaman nukiliya da masu linzami da koriya ta arewa ta mallaka A yayin da kasashen duniya ke ci gaba da nuna damuwa akan yiwuwar cewa rukunin kasashen da Saudi Arabia ke jagoranta za su kai hari akan garin nan na Hudayya. mai tashar jiragen ruwa na kasar yemen amurka ta kira dukkan masu ruwa da tsaki su haɗa kai da majalisar ɗinkin duniya don a samu hanyar warware tarzomar na yi magana da shugabannin haɗaɗɗiyar daular larabawa mun kuma nuna musu niyyar mu ta magance matsalolinsu na tsaro yayin da ake neman hanyar tabbatar da samar da kai kayan agaji da shigar da kayayyakin ceton rai in ji sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo a wata sanarwa da ya bayar a yau Litinin. Haɗaɗɗiyar daular Larabawa ita ce babbar abokiyar haɗin gwiwa ta Saudiya da ke yaƙi da 'yan tawayen Houthi da ke Yemen, waɗanda Iran ke goyawa baya a cikin shekaru uku da suka wuce. Tsananin yaƙi ya ƙaru a wajen Hudayya a ƙarshen makon nan, duk da cewa Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi ƙoƙarin ƙulla tsagaita wuta. Duk da takunkumin siyan makamai da aka saka wa 'yan tawayen, 'yan haɗin gwiwar sun ce suna amfani da tashar jiragen ruwa Hudaida domin shigo da makaman cikin ƙasar. Labaran na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A yau Litinin ma shugaban Amurka Donald Trump ya ci gaba da rubuce-rubuce a kan shafinsa na Twitter yana caccakar shugabannin ƙasashe abokan cinikin Amurka yana daɗa jaddada cewa amurka ta gaji da halinsu na ƙwararta a harkokinsu na cinikayyar yau da kullum trump ya ce sai dai a haƙura amma ba za mu ƙyale abokanmu ko abokan adawarmu su ci gaba da ƙwararmu ba a fannin kasuwanci dole tunaninmu na farko ya kasance akan ma'aikacin amurka kafin komai wannan yana cikin saƙonnin da trump ya yi ta ya yi ta aikawa don nuna yadda sauran ƙasashe ba sa yi wa amurka adalci inda har ya ba da misali da kungiyar tsaron turai ta NATO wacce ya ce kusan duk Amurka ce take daukar nauyin biyan kudaden tafiyar da ita. Hafsat dan mai soro ta karanto labaran duniya. To kafin mu bude laika domin ba ku dama bayyana ra'ayoyinku kan shawarar da gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari ta yanke na karama chief MKO Abiola. Mutumin da ake kyauta zaton shine ya lashe zaben da aka gudanar ranar goma sha biyu ga watan Yuni shekara ta dubu da tara da da da casa'in uku abokin takararsa a lokacin babu ganakin gibe. Bari mu buɗe wannan babin da rahoton ziyarar aiki ta kwanaki biyu da shugaba Muhammadu Buhari ya kammala yau a ƙasar Morocco. inda Najeriya da ƙasar Morocco suka rattaba hannu a wata yarjejeniya kan waɗansu muhimman ayyuka da suka shafi bunƙasa tattalin arzikin ƙasashen. Wakilinmu a birnin Kano, Mahmud Ibrahim Kwari, na ɗauke da ƙarin bayani. Sanya hannu a kan yarjejeniyoyin ya biyo bayan ziyarar yinibi ne da shugaba Muhammadu Buhari ya kai ƙasar ta Morocco wanda ya kammala a yau ɗinnan Litinin. Batutun da shugabannin biyu suka amince a kansu su ne batun shimfiɗa bututun iskar gas da zai baiwa Najeriya damar samar da albarkatun iskar gas ga kasashen Afirka ta yamma wanda zai ratsa ta Morocco kana ya wuce zuwa nahiyar Turai. Aikin shimfiɗa bututun wadda aka tsara zai wakana a cikin shekaru 25 masu zuwa. Bayan kammala shi zai ba da damar cimma bukatun albarkatun iskar gas ga al'ummomin kasashen da zai keta ta cikinsu da kuma waɗanda ke zirga-zirgar sufuri a nahiyar. Ƙunshin yarjejeniyar ya nuna aikin shimfiɗa iskar gas ɗin na da tsawon murabba'in kilomita 5,660 kuma zai rage asarar iskar gas da Najeriya ke yi baya ga ƙarfafa tsarin faɗaɗa hanyoyin samar da makamashi ga 'yan Najeriya yayin da a hannu guda kuma zai sauƙaƙa raɗin talauci tare da samar da guraben ayyuka ga 'yan ƙasa. Bugu da ƙari aikin shimfiɗa bututun iskar gas ɗin daga Najeriya ya keta wasu ƙasashen Afirka ta yamma ya bi ta ƙasar Morocco zuwa nahiyar turai zai dakushe barazanar hamada a yankin sahel na afirka baya ga batun shimfiɗa bututun gas najeriya da morocco sun amince akan wata yarjejeniya da za ta dafa wa najeriyar kafawa tare da bunƙasa masana'antar sarrafa sinadarin alkaline wadda zai mai da hankali wajen harhaɗa takin zamani da dangoginsa. sai kuma wata yarjejeniyar aiki tare domin inganta ayyukan cibiyoyin lamuran ba da horo kan dabarun sarrafa kayan noma a Najeriya. A wata sanarwa da kakakin shugaba Buhari ya fitar Malam Garba Shehu ta ce shugaban na Najeriya ya nanata aniyar gwamnatinsa wajen aiwatar da yarjejeniyoyin domin cimma burin da aka sanya a gaba. Batun hanyoyin ingantawa da cinikayar amfanin gona na daga cikin kunshin yarjejeniyar da shugaba Buhari ya cimma da takwaransa na Amurka Donald Trump a yin ziyarar da shugaban na Najeriya ya kai Amurka a cikin watan jiya. yarjejeniyoyin da Najeriya ke kullawa da kasashen duniya musamman game da batutuwan da suka shafi inganta ayyukan noma da cinikayar amfanin gona na zuwa ne a daidai lokacin da manoman kasar ke kokawa game da karancin tallafin gwamnati ta fuskar samar da kayayyakin noma bayan da tuni suka amsa kiranta na komawa gona domin wadata ƙasa da abinci. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria. Allah, Allah, Allah. To a gaida na kuri sai kuma batun karrama marigayi chief MKO Abiola da ya ɗauki hankalin 'yan Najeriya ga rahoton da wakilinmu baban gida Jibril ya haɗa mana. kasa da mako guda bayan da shugaban najeriya muhammadu buhari ya bayyana cewa gwamnatinsa ta sauya ranar 29 ga watan mayu da 12 ga watan yuni a matsayin ranar bikin mulkin a najeriya da kuma baiwa marigayi chief a abiola wanda ake kiran lashe zaben 12 ga watan yuni da sojoji suka soke lamban yabo mafi girma a kasar har yanzu 'yan najeriya na ci gaba da tofa albarkacin bakunansu game da cancanta ko rashin cancantar wannan mataki na gwamnati kama daga mutumin da yanzu ake wa kallon jagoran siyasar al'ummar yarba na yankin kudu maso yammacin najeriya chief bola ahmed tinubu da profesa wole shoyinka da ya taba lashe lamban yabo ta nobel da kuma sanannen lauyan nan femi falana da kungiyar tuntubar juna ta arewacin najeriya acf da masu adawa da shugaba muhammadu buhari a siyasance irin su gwamna ayo fayoshi na ikiti dukkaninsu sun yaba da matakin na shugaba muhammadu buhari sai dai kuma duk da wannan yabo da shugaban ke samu wasu 'yan najeriya irin su alhaji bashir tofa dan takarar shugaban kasa a ƙarƙashin tutar jam'iyyar nrc da suka yi takara da mq abiola a zaben sha biyu ga watan yuni ya ce ko kaɗan matakin da shugaban ƙasan ya ɗauka bai dace ba domin kuwa ba a kammala wancan zaɓe ba don haka amincewa da duk wani nau'in zaɓen bai dace ba a cewarsa matakin na siyasa ne kawai to koya sauran al'ummar yankin kudu maso yammacin najeriya ke kallon wannan mataki na karama mq abiola First of all, I want to use this opportunity to thank our president. You are waiting for this opportunity before. Ya ce gaskiya na ji daɗin wannan mataki da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya ɗauka. ina godiya gare shi domin wannan mataki da ya ɗauka abin yabawa ne matuƙa. Muna godiya matuƙa. Abba Sekulula. Um, to my own point of view on that aspect is that the federal government is trying to create an, a kind of unity in the country. Shi kuwa wannan malami ya ce ni a gani na gwamnatin tarayyar najeriya tana so ta yi amfani da wannan dama domin haɗa kan 'yan najeriya ya ce ko a yanzu idan za ka iya tunawa akwai wasu jihohi da kan ba da hutu a wannan rana don haka idan gwamnatin tarayya ta daidaita al'amarin hakan ya yi daidai wannan wani mataki ne na gwamnatin tarayya na haɗa kan 'yan najeriya a ƙasar baki ɗaya the federal government is trying to create a, kind of unity in the country a martanin da fadar shugaban kasa dai ta fitar game da wannan kace na ce da matakin shugaban kasar ya haifar mai taimakawa shugaban kasa muhammadu buhari ta fuskar yada labarai malam garba shehu ya ce masu adawa da matakin ba wasu bane illa yan adawar da da suka samu damar warware wannan matsala amma kuma suka yi tsayuwan gwamin jaki a kai kuma yanzu a bayyane yake gare su cewa ruwa ya kare wa dan kada bisa la'akari da yadda jama'a daban-daban na kasar suka yaba da wannan mataki na karrama jagora. sauran zaben sha biyu ga watan yuni shi ma a bangaren sa wani tsohon dan jarida na mujallar concord na marigayi chief mk abiola muhammad adamu da aka dore a lokacin mulkin janar sani abacha ya yi tsokaci game da wannan mataki na gwamnati wannan abu da buhari ba wai kawai ya yi adalcin bane ya yi abin da ya dace ya kuma daga su ya tozarta su waɗanda suka yi ta hankoran hakan kada ya faru at last din ya faru saboda haka duk wanda ka je na cewa wannan abun bai dace ba yana ɗaya daga cikin su duk wanda ma ka je na wani rarrafe yana karya da law yana da karya da doka na cewa ya kamata a kundin doka yanzu dai a yanda aka shirya karrama marigayi chief mk abiola da ambasada baba gana kingibe da marigayi chief gani fahimi gobe a abuja lokacin jihohin yankin kudu maso yammacin najeriya kamar yadda suka saba sun ayyana sha biyu ga watan yuni a matsayin ranar hutu babangida jibrin murya amurka daga lagos haka yake to batun da za mu so mu ji ra'ayoyinku a kai kenan yanzu nan ba mun dan shakata da wannan faifai da ke bisa inji ku dakace mu. Ọba tó ṣoore fún mi ṣoore fún ẹ tó ṣoore lójoojúmọ́. Ọba kan má ti kà lẹ́yìn. Adúró gbọ̀ngbọ̀n lẹ́yìn aṣòwòtọ́. Kò jẹ́ ronú ibi rárá. yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi, biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To madalla kamar yadda muka bayyana za mu so mu ji ra'ayoyinku ne kan wannan batu na wato sha biyu ga watan Yuni da ake mai da shi gobe ta kasance ranar demokaradiyya Wake bisa layi? Muhammadu Awal. Muhammadu Awal to barka da warhaka daga ina ake waya? Daga Zaria. To Muhammadu Awal daga Zaria to kai ko ya kake ganin ina gudunmuwa ga shirin? wallahi wannan shiri da aka yi shugaba muhammadu buhari mu ya yi mana komai kuma mun ji daɗin wannan tsari da aka ɗauko mm. saboda a ba wanda ya dace da abin da ya dace a bashi a muhallin shi mm. wannan tsari mu ya mana daidai kuma mun ji daɗi wannan abin da za a karama mr mk wabila ya wato malam muhammadu mun gode to bari mu daga zaria kuma jihar kaduna bari mu nufi gombe wake bisa layi a gombe yawa kuna magana da baban gida ɗalibi daɗin ya malci ba. yawa to eh, baban gida ɗalibi akwai waɗanda suke kuma cewa suke kushewa wannan matakin suna cewa siyasa ce kawai domin neman kuri'un yarbawa kai me zaka ce game da haka ai kamar yadda wannan kan tsohon ɗan jarida nan da ya faɗa duk wanda suke faɗan wannan maganan hmm. daman wanda ba sa so a tabbatar da wannan rana ɗin ne hmm. saboda lokacin da aka yi zaɓen duniya ta yarda cewa lalle MK Abiola shine ya ci wannan zabe hmm. shi kuma Babangida ya rusa wannan zaɓe saboda haka mu muna abin da General Muhammadu Buhari ya yi ya yi abin da daidai yanda kamar yadda wani mai magana ɗazu ya faɗa abin da zai kawo haɗin kai tsakanin kudanci da arewacin ƙasar nan kuma muna mai fatan alheri insha Allah. Yawa to malam baban gida tago daga Bauchi kuma daga Gombe kuma bari mu nufi bakwabciya Bauchi wake bisa layi a Bauchi. Ah, salamu alaikum sashin Hausa Radio America. Wa alaikum salam wake bisa layi. Uh, sunana Ayuba Garba Imam daga kafin madaki a jihar Bauchi. Yawa to malam Ayuba waɗanda kuma suke cewa da kamata ya yi abin na farko shine gwamnatin shugaba muhammadu buhari ta tabbatar da fitar da sakamakon zaben matakin farko don a tabbatar da zahiri shi ya ci wannan zaben kafin ma wani batun wannan ɗaukar matakin da ya zaka ce kai kuma eh, wannan gaskiya ne idan ta fitar da shi mutane za su ƙara gamsuwa da wannan zaɓe an yi shi bisa adalci da kuma gaskiya mm. shi ya sa mu muke goyon bayansa da ya tabbatar da wannan zaɓe na abiola da kuma dawo da ranar demokuraɗiyya babban burin mu shine ya kawo haɗin kan 'yan najeriya da kudu da arewa da koma ina ne saboda mu yanzu gaskiya najeriya babu abin da muke so sai zaman lafiya mu dunkule mu zama uwa ɗaya uba ɗaya ƙasar mu ta samu zaman lafiya kuma allah ya taimake shi allah ya bashi sa'a mai to amin su amin da wannan kyakkyawa fata to daga bauchi kuma bari mu nufi wake bisa layi a kano ne Wa alaikum salam. So Kaduna barka da waraka wake wake bisa layi. Yakubu ne George saman wasu daga nan garin kamar Kulu. A wato Malam Yakubu eh, eh, eh, kana kana tare da mu? Ina tare da ke. Ya wato akwai wasu 'yan siyasan da suke cewa wannan ma matakin da shugaba Muhammadu Buhari ya yi ba ainihin inda a ce marigayin yana da rai da ba ma zai so a haka ba don ba haka ne shi ya nufa ba gaskiya ne neman na goyon bayan su don wannan siyasa ne kawai to ya kake ganin ta matsayin siyasa a gaskiya siyasa ne ba ta ma da amfani ina dalili mene ina mecece hujjarka eh, dalili na kawai abin da sa kawai na lura To layin nashi ya tsinke to bari mu koma Bauchi Yakubu wake bisa layi a Bauchi. Bauchi wake bisa layi. To layi na Bauchi ma ya tsinke kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu dai duk wanda ya samu damar shigowa ina kyautata zaton shine zai kasance na ƙarshe a yau bisa ga dukkan alamu ma ba za mu samu damar ɗaukan na a layi na gaba ba sabili da haka inda za mu ja burki kenan sai kuma gobe idan allah ubangiji ya nuna mana mu sake dawowa mu baku wannan dama. labaran wasanni. Jama'a barkan ku da wannan lokaci da saduma da ku a wannan shiri na labaran wasanni to aski fa ya zo gaban goshi yau saura kwanaki uku kacal suka rage a fara gasar cin kofin duniya ta wannan shekarar goma 2018 wacce kuma ita ce ta ashirin da 21 a jerin tarihin wannan gasa da ake ta duniya. za a fara wani wasan ranar alhamishin nan mai zuwa wato 14 ga watan nan saboda haka yau dukkan shirin nan ka cokan kanta kanta yake. Bari fara da duba a gurguje kasashen nan 32 da suka samu shigewa cikin wannan gasar kuma za a buga da su a can rasha din. Na farko ita ce nahiyar turai wacce ita ce take da kasashe mafi yawa guda goma sha hudu da suka hada da ita rasha din mai masaukin kenan da Belgium da Jamus da Ingila da Spain da Poland da Iceland da Serbia da Faransa da Portugal da Switzerland da Croatia da Sweden da kuma Denmark. sai kuma nahiyar asia wadda take da kasashe guda biyar da suka hada da iran da koriya ta kudu da japan da saudi arabia da kuma australia a nahiyar ta afirka ma akwai kasashe biyar da za su wakilci nahiyar tamu wanda suka hada da nigeria da masar da senegal da tunisia da kuma morocco sai kuma nahiyar ah, arewacin amurka wato kasashen amurka da ke da kasashe guda uku da suka hada da mexico da costa rica da kuma panama a wannan karo ba ita uwar gidan amurka don sannan sai nahiyar kudancin amurka wacce take da kasashe biyar ita ma da suka hada da su brazil da uruguay da argentina da colombia da kuma peru nahiya ta ƙarshe ita ce oceania kuma ita kaɗai ce kasar da ko kuma nahiyar da bata da ƙasa ko ɗaya a gasar cin kofin duniya na wannan shekara ɗin ƙasashenta da aka kawar da su ba za su je ba sun haɗa da new zealand da tsibirin solomon da fiji da new caledonia da tahiti da papua new guinea ba ɗayansu da za ta je gasar cin kofin duniyar bana yanzu a gurguji kuma bari mu duba su kasashen namu guda biyar na afirka mu ga yaushe za su fara wasa kuma da wa za su kara bari mu fara da najeriya wacce take cikin rukunin d wacce wasanta na farko ranar asabar dinnan mai zuwa wato 16 daga watan nan za ta yi ta da kuroshiya kai sannan wasanta na biyu ta yi shirin 22 ga watan nan da kasar iceland wasanta na uku na ƙarshe na buɗe wasan nan shine wanda za ta yi da tsohuwar abokiyar karawa wato argentina wannan za a yi shirin 26 ga wannan wata ɗin sai kuma misira wacce take rukunin a wacce wasanta na farko za ta yi shi ran 15 wato ran juma'a kenan ga wannan wata ɗin da ƙasar uruguay sannan ta kara da mai masaukin rasha ran 19 ga wata kana ta karkare da ƙasar saudi arabia na 25 ga wannan wata ƙasar afirka ta uku ta ce senegal da ke rukunin h wacce kuma wasanta na farko ita ma daren juma'a za ta yi shi da ƙasar poland inda bayan sa za ta kada da japan a ran 24 ga wata daga nan kuma sai colombia ran 28 ga wannan watan da muke cike da yuni ƙasa ta hudu ita ce tunisia wacce za ta kara da ingila in allah ya kai sha 18 ga watan nan sannan ta kara a wasanta na biyu da belgium ran 23 ga wata sai kuma panama ran 28 ga wata ƙasa ƙarshe ita ce morocco wacce ke rukuni na biyu wato group b kenan wacce za ta kara ta ta farko ran 15 ga wata da ƙasar iran sannan ta yi ta biyu da portugal ran 20 ga wata wasan ƙarshe kuma ko kuma na uku shine wanda za ta yi da spain a ran 25 ga wannan watan da muke ciki. to najeriya za ta yi kokarin maimaita abin da ta saba yi a can baya na cewa ba za ta bari a sha ta ba shiga farko akwai tarihin da ke nuna cewa a wasannin farko da najeriya ta shiga domin wannan shine shekaru na shida da najeriya take zuwa gasar cin kofin duniyar nan a wasannin nan na duniya take zuwa sau biyu tana cin wasanta na farko sau ɗaya aka yi kunnen doki da ita sannan kuma sau biyu ana shanta. ta wani abin sha'awa game da najeriya shine cewa sau uku da take zuwa wasannin gasar kofin duniya a shekarar 1994 da wacce ta je 1998 da ta 2014 ba wata ƙasa da ta bi ta kanta saboda haka ta samu ta zarce cikin rukunin ƙasashe goma sha shida shi dai wannan gasar cin kofin duniya din za a fara ta kamar da muka ce ran sha hudu ga wannan wata rana alhamis na mai zuwa kuma za a yi ta yin ta har tsawon wata daya har zuwa ran sha biyar ga watan yuli wannan shekara lokacin da za a naɗa sabon zakaran kwallon duniya a wannan rana muna fata za ku ci gaba da kasancewa da mu amurka domin samun cikakkun bayanai kan wannan gasar kafin mu bar ya kamata mu gaya muku cewa nan garin washington dc akwai na gagarumin gangamin mutane da za a yi da zai cika garin nan makil saboda an yi abin tarihin da a karin farko ita washington din su samu cin kofin amurka na stanley cup na kwallon gora ko kuma kwallon hockey wanda ba su taba ci ba a duk shekaru 44 da suka yi dan da aka kafa su sun samu wannan nasara ne a ranar alhamishin da ta wuce lokacin da suka ci golden knights na las vegas ci hudu da uku a wasan da suka yi a can ku jama'a iyakacin labaran wasanni yau kenan mun bar ku lafiya yanzu kuma ga sharhin muryar amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka yayin da yake magana a gaban kungiyar kasashen nahiyar amurka ta oas sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya roƙi mambobin kungiyar da su yi ƙoƙari haikan don inganta kungiyar oas domin magance ƙalubale da ake yi wa ɗabi'un ƙasashen babban rawar da oas ke takawa shine goyon bayan demokradiyya da 'yancin ɗan adam a ƙasashen nahiyoyin amurka sakatare pompeo ya ce babu wani babban kalubale a yau kamar karyewar demokradiyya da kuma musifar da ta afkawa al'ummar kasar venezuela amurka ta kimtsa tsatsab don ba da duk tallafin da ya kamata ga al'ummar venezuela don su maido da aƙidar su ta demokradiyya haka kuma sakatare pompeo ya buƙaci duk ƙasashen da ke cikin ƙungiyar ta oas da su baiwa venezuela goyon baya don maido da dokokin da kundin tsarin mulkin kasar ya tanadar adalci da gaskiya a zaɓukan kasar tare da masu sa ido daga ƙasashen waje haɗe da sakar fursunonin siyasa ya kuma nemi a aika wa venezuela saƙo mai ƙarfi domin bin abin da kundin littattafan ƙa'idoji na ƙungiyar ya tanada wato dakatar da venezuela daga zama cikin ƙungiyar oas Dakatarwa a cewar Mr. Pompeo zai nuna cewa OAS na aiwatar da duk abin da ta ce. Bugu da ƙari bayan dakatarwar, Sakatare Pompeo ya kira ƙasashen duniya da su ci gaba da matsin lamba akan gwamnatin Maduro don ganin ta ɗau matakan da ya kamata ta ɗauka domin dawo da demokradiyya ta gaskiya da samar da taimako na gaggawa da al'ummar Venezuela ke nema daga ƙasashen duniya. Sakatare Pompeo ya ce, A Cuba babu wani abin da zai hana canji zuwa, kuma mutane sun kagara canji ya zo cikin sauri. Matasan Cuba na neman damar samun ilimi da bai da wata alaƙa da harkokin siyasa ko kuma danniyar gwamnati a cewar Sakatare Pompeo. As democratic societies, we must support young people in Cuba and elsewhere in the hemisphere in their hopes for democratic change. Ya ce, a matsayinmu na ƙasashen da suka runguma aƙidar demokradiyya dole ne mu goyi bayan matasan Cuba da sauran wurare a nahiyar a fatan da suke na samun canjin dimokuraɗiyya. A Nicaragua, 'yan sanda da gwamnatin da 'yan banga ke iko da su sun kashe fiye da mutane 120 kawai don sun yi zanga-zangar lumana. Amurka na buƙatar gwamnatin Daniel Ortega ba da ɓata lokaci ba ta daina da hankulan jama'a. ta amsa bukatun al'ummar Nicaragua domin samun ingantacciyar canji a harkokinta na siyasa, ta rika darajanta 'yancin ɗan adam da duk sauran 'yantuttukan da dokar ta baiwa al'umma, kuma ta rika kama masu tada zaune tsaye. Ranar bakwai ga watan nan na Yuni, ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta bada sanarwar takunkumin bada visa da za a ɗauka akan masu neman vizar shigowa Amurka waɗanda ke da alhakin cin zarafin 'yancin jama'a da ƙasƙantar da demokradiyya a Nicaragua. Amurka na kira ga duk ƙasashen OAS da su ɗauki matakan yin wani abu game da ƙasar Venezuela don amfanin yankin da duniya baki ɗaya. Sharhin muryar Amurka kenan wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Idan kuna da wani sharhi za ku iya rubuto wa editorials a VOA Washington DC lamba biyu biyu uku bakwai USA za ku kuma iya yin bayani tare da duba duk sharhunan baya. a VOA editorials a shafinmu mai adireshi www.voanews.com/editorials. To Hafsat Muhammad Mana kenan da wannan sharhi kafin mu karkare ga takaitattun labarai. Wani harin kunar baƙin wake ya kashe akalla mutane goma sha biyu tare da raunata fiye da talatin a Kabul babban birnin Afghanistan. Harin na yau Litinin na zuwa ne ana kwana ɗaya kafin ranar da dakarun gwamnati ke shirin dakatar da hare-hare wanda suke kaiwa ƙungiyar Taliban da ke addabar Afghanistan. Fiye da mutane 100 ake tsare da su a Vietnam bayan da aka gudanar da wata zanga-zangar nuna kyamar wata doka da ake ƙoƙarin kafawa akan wasu kasuwanni na musamman da ake son ƙirƙirowa. To a gaishe ki da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin na yau sai kuma gobe idan mai komi mai kowa ya nuna mana ku je mu da wani sabon shiri ciki har da demokuraɗiyya a yau ko kuma dai shirin Aliyu Mustapha na tsakan mai wuya kamar kullum. za ku iya sauraron dukkan shirye-shirye da muke gabatarwa da ma rahotanni har da kari a mu na intanet hausa.com yanzu a madadin hafsat bello dan mai soro da daniel brown da peter koloti da mr tarawale alheri ke muku fata alheri ko kwana lafiya mu kuma ƙara saunin lafiya da alheri